radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muleka iran da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tara ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan muharram da shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan agustan shekara ta 1919 aka rataba hannu akan yarjejeniya tsakanin iran da turawan ingila 'yan mulkin mallaka yarjejeniyar wacce firaministan kasar iran na lokacin da kuma sakataren harkokin wajen burtaniya lord Curzon suka rataba hannu a kanta ta mai da ikon gudanarwa da kuma tafiyar da harkokin tattalin arziki siyasar kasashen waje da kuma tsaron kasar iran karkashin kulawar turawan ingila wannan ya faru ne jim kaɗan bayan juyin juhalin gurguzu wanda ya sami nasara a ƙasar rasha sannan kuma so kasashen duniya ƙawayen burtaniya sake amincewa da wannan yarjejeniya akan haka mutanen kasar iran suka yi bore domin nuna rashin amincewarsu da wannan yarjejeniyar sakamakon yadda boran al'ummar kasar ta iran ya dauki salau na babu gudu babu ja da baya akan manufar ganin arusa wannan yarjejeniya da kuma yin watsi da ita wannan ya tilasta wa turawan ingila suka sauya shawara a cikin kankanin lokaci kuma sa kawo karshen ta amma sakamakon wannan bore da al'ummar kasar iran suka yi a wancan lokaci ga turawan ingilan kuma suka yi sanadiyar rushewar yarjejeniyar da aka kulla ta yi musu mulkin mallaka a cikin wani salo na yaudara wani ya sa turawan ingila suka shirya wani jiwo mulki a kasar iran din inda babban dan koransu na lokacin da khan ya dare akan kujerar sarautar kasar wanda kuma yi masu aiki da kuma biyayya sau da kafa tare da zartar da manufofinsu akan al'ummar kasar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madal yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta bismillahirrahmanirrahim ga labaran duniya farko muhimman kaninsu an harba tauraron dan adam na khayyam kira cikin gida a sararin samaniya ƙungiyar jihadin islami za ta yi watsi da jajiniyar dakatar da buɗe wuta idan isra'ila ta sakin mambobinta an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar kenya don zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid na harin ɗauke kofi biyar a kakar wasar bana yanzu kuma ga cikakkun labaran an harba tauraron dan adam na khayyam kira cikin gida a sauran samaniya rahotanni sun bayyana cewa 'yan mintuna kaɗan da suka gabata ne aka raba tauraron dan adam na khayyam kirar cikin gida zuwa sararin samaniya a tashar harba tauraron dan adam da ke bekunor na ƙasar kazakhstan a wani aikin haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha rahoton da cibiyar kula da sauran samaniya ta ƙasar rasha roscosmos ta fitar ya nuna cewa na'urar ɗaukar tauraron dan adam na soyuz shine ya harba tauraron dan adam ɗin cikin gida na ƙasar iran mai suna khayyam a yau ɗin nan tauraron dan adam na khayyam wanda hukumar kula da sauran samaniya ta kasar iran ta kera zai taimaka wajen samar da abubuwan more rayuwa da kuma tattara muhimman bayanai a bangarori daban-daban na kasar iran ta shiga cikin jerin kasashen da suke da karfin harba tauraron dan adam ne a shirka ta 2009 kuma tana ɗaya daga cikin mambobi 24 na kwamitin wasan ɗinkin duniya da suka kirgo yin amfani da sauran samaniya domin ayyukan zaman lafiya wanda a kafa ranar 13 ga watan disamba na shekara ta 1958 ƙungiyar jihadil islami za ta yi watsi da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta idan isra'ila ta sake mambobinta wani ban jami'i a ƙungiyar jihadil islami khalid haid ya faɗi cewa za su ci gaba da kai hare-hare a isra'ila matuƙa ta sakin mambobinta guda biyu da take tsare da su kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar tsagatar da buɗe wuta da aka cimma matsaya a kai ya ce muna nanata cewa matuƙar isra'ila ba ta saki khalil auda da basim al'asadi ba to babu batun dakatar da buɗe wuta kuma daidai yake da ketar jajin da aka cimma matsaya a kai daga bangaren isra'ila wannan yana zuwa ne kwanaki bayan rattaba hannu kan jajen da ya dakatar da buɗe wuta tsakanin bangarorin biyu bayan da isra'ila ta kai hare-hare a yankin gaza ta kashe wani ban kwamanda a kungiyar jihadin islami aljabiri tare da kashe mutane da dama da jikata sama da 300 sai dai dakarun gwagwarmaya sun hara makaman roka fiye da 100 a isra'ila kuma ya jawo mummunar asara da hakan ya tilasta wa isra'ila sanya hannu kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta an buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar kenya don zaɓen shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan al'ummar ƙasar kenya ne suka yi tururuwa a gama akwatunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu inda kimanin mutane miliyan 22.1 suka rajista sunayensu don zaɓen shugaban ƙasar da 'yan majalisu da gwamnoni da wakilan mata da shugabannin ƙananan hukumomi 1,500 dan takarar shugabancin kasar Richel Roto tare da matarsa suna daga cikin waɗanda suka fara kara ƙuri'unsu a macin kasar Kenya haka shi ma raila odinga ɗaya daga cikin 'yan takaran da ya kwashe shekaru yana neman kujerar shugabancin kasar shi ma tuni ya kada tasa ƙuri'ar ana sa sanar da sakamakon zaɓe a hukumance mako guda bayan kammala zaben hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar tana fuskantar matsalar lamba mai tsanani na ganin an gudanar da zaben mai tsafta ba tare da rikici ba an ɗauki tsoron matakai a rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar inda aka aike jami'an tsaro sama da dubu ɗari da hamsin domin ganin an yi zaben lami lafiya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na harin ɗauke kofi guda biyar a kakar wasa ta bana. a gobe laraba america ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta frankfurt a ufa super cup na bana kuma shine kofin farko na real madrid ke fatan dauka a bana daga cin kofunan da take son lashewa a kakar bana ta shekara ta 2022 zuwa 23 daga nan real madrid za ta fara karbar ta la liga a wasan farko da za ta ziyarci almeria a ranar lahadi mai zuwa real madrid ce ta lashe la liga a kakar da ta wuce kuma a karo na talatin da biyar don haka ita ce kirkida kofin a halin yanzu kofin champions league shine kofi na gaba da kungiyar tarihar ma take fatan dauka za a fara wasannin farko na cikin rukuni daga shida zuwa bakwai ga watan satumba mai kamawa sai kuma spanish super cup shi ma yana daga cikin wanda real madrid din ke fatan dauka kar ta bana kuma na buga wasan ne a ƙasar saudi arabia real ce kirkira kofin a jimilla har su goma sha biyu daga nan kuma sai kofin zakarun nahiyoyin duniya wato world cup haka kuma real madrid na da sa ran daukar kofa the ray na bana daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar raya ƙasashen yammacin afirka ecowas ta dakatar da ɗaukar ma'aikata kakin majalisar dokokin ƙungiyar misa sadi tunis shine ba da wannan umarnin yana mai cewa matakin zai fara aiki ne a nan take umarnin yana zuwa ne bayan zargin da tawagar najeriya ta yi na cewa ana nuna wariya ga masu neman aiki da kuma wajen ɗaukar aikin ko kuma ƙarin girma musamman ga 'yan najeriya masu wakiltar najeriya kungiyar ta ecowas sun kuma yi barazanar janyewa daga ƙungiyar da kuma daina ba da kuɗaɗe domin raya ƙungiyar matuƙar ba a ɗauki mataki wajen kawo karshen wannan matsalar ba tawagar majalisar ta najeriya tana zargin cewa akwai manyan ma'aikata a ƙungiyar da ke ɗaukar 'yan uwansu da mutanen da ran su yake so ba bisa ka'ida ba. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan aka saurara. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. saurare assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin shirinmu na mu muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da masu neman lafiya ko kuma neman ilimi da fatan masu wada sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla bar mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku wani wuri ne a nan Iran da ke bayyana irin wurare na ɗabi'a da ke jan hankali da kuma burgewa a nan ƙasar Iran. to bari mu yada zango a lardin loristan da ke yammacin kasar iran wanda aka fi sani da suna aljannar ɗabi'a ta kasar iran inda yake da ruwa da iska da yanayi madaidaici kuma akwai tsirrai da dabbobi daban-daban abin ban sha'awa ga masu son yawon buɗe ido a cikin wannan kyakkyawan lardin akwai wata mashiga mai ban mamaki sosai da ke kusa da garin kohudash da ke marabar larduna uku na kasar iran wato lardin karamansha Ilam da kuma Lariston da ke gefen rafin Samire kuma ana kiransa da suna mashigar Shears. Wannan mashigar tarihinta yana komawa ne zuwa ga miliyoyin shekaru kuma tana tsakiyar duwatsun Zagros ne da ke kewaye da tsoffin wuraren tarihi da kuma gurabe na rayuwar mazauna kogo. Kasantuwar irin duwatsu masu daraja da ke wajen ya sa hukumar kula da abubuwa da al'adu na kasar Iran ta ba da kulawa ta musamman ga wannan wuri da babu tamkarsa a ƙasar iran ita dai mashigar shirs da ke garin kuhudash tana da nisan kilomita 86 zuwa birnin horom abad cibiyar lardin lariston tsawonta ya kai kilomita biyar a gabashin dutsen kuwa akwai wani abu mai launin rawaya wato verizard haka zalika tsayi da gangara tsayi da gangarar ganuwar sun sha bamban sosai da juna a ɓangarori daban-daban idan ka kalle su wannan kyakkyawan wurin ya shahara da suna grand canyon na ƙasar iran shi dai grand canyon wani kwari ne a jihar arizona ta amurka wanda kogin colorado ya ratsa a cikinsa sai dai nisan wannan wajen ya fi sosai akan mashigar shears amma saboda yanayin kamanni da ke tsakanin waɗannan kwari ɗin guda biyu yasa ake masa lakabi da grand canyon ɗin ƙasar iran yanayin tsarin kwarin da masana ilimin ƙasa suka yi da kuma kiransa da suna grand canyon na ƙasar iran ya sa hukumar talan arziki da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta ba shi kulawa ta musamman wajen yi masa rajista a matsayin wani abu mai ɗaukar hankali a duniya. yanayin kwalliyar da aka yi a cikin bangon gandun dajin shears yana jan hankali sosai saboda ba shi da kama wanda bayan lokaci dukan da ruwan sama ya yi masa da iska da dai sauran abubuwa na ɗabi'a ya sa ya ba da wani yanayi mai kyau na musamman da ba shi da tamka yanayin abubuwan da ke kwance a jikin katangar gandun dajin a wasu ɓangarorin da bishiyoyi suka lullube shi yana nuna irin yadda yanayi biyu na ɗabi'a suka haɗu a wuri guda akwai bishiyoyin daji kamar in su ɓaure inabi da gwaba da yanayin shuɗin sararin samaniya mai kyau da yake ɗaukar hankali da kuma wata ƙorama da take gudana a gefen kwarin abubuwa ne masu kyau sosai na ɗabi'a da ke wajen yadda ba wai kawai iraniyawa ne wurin yake burge su ba hatta ma masu yawon shakatawa 'yan kasashen waje ma abubuwan masu jan hankali da ke mashigar za su burge su sosai a ƙarshen wannan mashigar akwai wani kogo mai tsawon mita 150 da ke gudana a cikin wannan ƙoramar ruwan ƙoramar yana da sanyi sosai a wasu wuraren ma ruwan yakan kai har zuwa gwiwa lokacin da kake wucewa a gaban kogon za ga abubuwa masu ban sha'awa da ke cikinsa bayan ka wuce kogon a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samo asali ne a tsawon ƙarnoni da suka wuce sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara yin wahala sosai amma bayan hasumiyar dutse za ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar nan za ka isa zuwa wani wuri da ba shi tamka a cikin kwarin zai nuna maka hakikanin abubuwan jan hankali da ke kunshe kuma a cikin gandun daji na shears to ma saurare gashi mun ɗauko bayani game da yanayin wannan guri amma lokaci ya mana halinsa to ya zama wajibi in daga aya a nan sai a saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan amma don kowa da kowa ni da na kasance tare da ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sauraron mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran lokaci ya zan koma gefe in ku da arniyan sana'i'i domin jin waƙar da ta mana ta juyayi na shahadar imam hussein alaihi salam To a gaishe ka Arniyan Sana'i'i a cikin wannan waka da ka tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Amma da wasu labar shirin kammala ni da na kasance ta kuwa sun shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da domin su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu. Thank you.